Caramba, caramba. matasa barka da warhaka shirin labarin matasa kuke saurare a daidai wannan lokacin. Shiri ne mai zo muku daga ɗakin maganar studio Kalangu a kowane maraicen Asabar da Lahadi. Masu gabatar muku da shirin kuna tare da ni Fanta Shamsu da Gora ta Rikiya a ya ne Lafiya kala Gora. To ba tare da bata lokaci ba mi kika kawo muna Gora. Gora maraicen wannan Asabar kin za mu yi tsokaci akan ƙarshen yawon ba da magani da ɗaliban fannin kiwon lafiya na jihar Agadez suka yi. A cikin takaitaccen rahoton za mu kawo muku labarin wani zaman wayar da kai akan cutar coronavirus da aka yi wa 'yan mata da samari 60 na jihar Maradi. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa shiki. Gora wai lafiya ke karare na haka. Hmm, wai gora kina nufin baki da labarin an fara jarabawar bakatun ranar Litinin 17 ga watan Oktoba. Gora, saurin me kike yi wai haka? Ai dama ina da niyyar ka miki zancen. Ke da baki ma san wajen ɗalibai dubu saba'in da ɗaya da ɗari tara da casa'in ne suka zana jarabawar. Ai na ma zai sai eskwaro kano don tattaro muku raye kan ɗaliban. Ko ke fa, bari mu saurare su kenan. Bon, les A gaskiya dai wanga jarabawa da an ka muna ba su yi sosai ba. Sai da wajen histoire da jewo na mun ka sha wahala saboda an kama wanda ba mu yi zaton gani ba. Kan sun ba mu wahala. Amma dai ko da haka na muna roƙo mu samu sakamako mai. d'espoir inshallah bon dan ina iya cewa ba matsala amma dai a fannin lissafi mathematics kai a dai wannan fanni sai dai mu saka tsammani gura a ranar litinin kin da ta gabata ne aka kammala yawon bada magani da ɗaliban fannin kiwon lafiya 'yan jihar agada suka yi a garin arlit an fara shi ne tun a goma sha ɗaya ga watan ogis haka ne gora kuma manufar wannan yawon shine bunƙasa fannin kiwon lafiya a jihar abokin aiki ma Sani sai Karim ya haɗa mana rahoto a kai. Da aka zaɓi sa taken gudunmuwar ɗalibi wajen kyautata yanayin kiwon lafiya cikin yankin Agadez wannan ayari na da burin ba da damar tafiyar da binciken cutar suga da hawan jini ta hanyar ganin likita kyauta da wayar da kai. A Latinin Jibril Ahmed shugaban kungiyar Amikal ya yi ƙarin haske. A wannan shekara mun zaɓi da'irar Alit. Mun samu yin aiki a gidajen asibitoci bakwai a cikin da'irar Alit. Mun auna jama'a fiye da ɗari 700 bisa wannan cutar. Mun yi la'akari akwai mutane da suke da cutar hawan jini fiye da cutar siga, amma kuma akwai da yawan mutanen da suke da cutar harhari. Matasan da suka ga likita a yayin wannan ayari sun bayyana farin cikin su sosai na sanin matsayin su na lafiya. Na samu hawan jini na kimanin goma sha shida, hakan yasa sun kace mini in rage kin gishiri, sannan in dawo a gwada ni nan ga zuwa sati biyu. Wani ayari da ya zo domin kawo sauki ga mutane waɗanda waɗanda su ba san matsayin su ba na kiwon lafiya an ɗauki lokaci a shekara mai zuwa domin gudanar da irin wannan ayari. Wai gora wasan taekwondo na birge ki kwa. Hmm, sosai ma gora. Ai don baki san ba ma alfaga birge ni yake sosai. To gora a garin gaima akwai abokananki da yawa don wannan wasa yana ɗaya daga cikin wanda matasa suke fifitawa. Sun ma ci galoli da dama akan wannan fannin. Ai gora sai ma kin je a cikin wannan rahoton na Fadal Alu. bisa sa idon metir ɗinsu samari da 'yan mata na fannin rukuni daban-daban na kokarin haddace dubarun juye-juye wasu daga cikinsu sun bayyana dalilin kasancewarsu wurin. taekwondo nan tana da alfanu kana karuwa akwai kare kai cikin gari akwai kwambala ina son samun lambobin yabo kuma. na gani dai yana birge ni ne don haka ne na zo na shiga ni tela ne ina da niyyar in samu waɗanda zan kula da su. ƙarƙashin jagorancin malamin nasu wannan matasan sun samu cin nasarar galoli daban-daban Maitar Abdul Fattahi Lawan ya ba mu ƙarin bayani a kai. Akwai kwamfalar da ya mai idan ta zo ta farko muna zuwa na biyu ko jihohi duka ne aka haɗe guri ɗaya fiye da shekaru biyar haka muke. Ina da yara masu baƙar ɗamara sun kai su ishirin a kwamfala ta ƙasa da aka gudanar na kawo kambu goma sha biyu a cikin. Championnat mai ɗamara baka aji na hudu santirnuwar katrim dan kenan metr abdul fatahi lawal shekaru da dama ke gada yake horar da matasan wasunsu har ma sun kai ga babban matsayi na wannan wasar motsa jiki idan na duba na lissafa ina iya cewa yaren da na koyawa suna kai dubu akwai yaren da suke buga wasa a wasu ƙasashe suna kai su hudu akwai wanda ake kira mansur abdullahi yana biljikadar na mata yana almai akwai Isufu Kalala yana Amurka, Mustapha yana Tunisia, duka waɗannan ɗalibai na ne. Yau wannan wasar motsa jikin ta ma birge manyan mutane domin samun kariyar kai da kai. Gwara kungiyar APP mai gwagwarmaya akan fannin ba da ilimi da kwanciyar hankali ta shirya wani zaman wayar da kai a kan cutar coronavirus ranar Asabar goma sha biyar ga watan Ogis a ƙauyen Radi da ke jihar Maradi. Matasa tun maza da mata suka halarci wannan taron. Kuma gora an yi wannan zaman muhawarar ne domin yin adalci wajen isar da labari ga jama'a na birni da na karkara ga rahoton Muhammad Mamman. Wani salo ne na wayar da kai ta hanyar wasan gargajiya da kungiyar Education Pay a Progress APP ta dauka domin isar da sako kan cutar coronavirus. 'Yan mata da samari sun zo cikin tufafin sallah a cewar Musa Idwan shugaban kungiyar yana da kyau a tuna da matasan yankunan karkara don ba su damar 'yancin faɗin albarkacin baki. Akwai mutane da suke tsammanin cewa cutar corona ta samo asali ne a Makka ko kuma a nahiyar Afirka. Muna ganin cewa har yanzu akwai sauran aiki ga matasa waɗanda suke cikin birane suna samun labarai saboda akwai hanyoyin sadarwa masu inganci. Amma waɗanda suke cikin ƙauyuka wasu basu da ma labari a game da wannan annoba ta corona. Wani gangamin matasa ne muke yi. Aikin ya fara da batutuwan tambaya da amsa kafin jawabin jami'in kiwon lafiya da ke cikin tawagar ya nuna cewa wannan wayan kai ya zo a lokacin da ake bukata. Na ji daɗin ta kware kware kware ma saboda akwai abubuwan da sani ba amma da na zo na ƙaru da su. Ƙaro da ne saboda cutar virus. Na ji ana cewa akwai ta ne amma ne to ban gani ba amma tunda na ji sun ce a ɗora kiyayewa kenan da akwai ta ne amma na ji daɗin yawan ga faɗaɗa da An gargaɗi matasa da su ƙara mai da hankali kan hanyoyi daban-daban na sadarwa domin samun labari. Shawarar da Maryama a alka bakwai ta rike. Shi ya sanya na ji daɗi saboda an kula da mu har an zo an mamu ga faɗakarwa mu ma in mun ɗauka mu je gida mu faɗakar da mutane saboda in ba mu faɗa masu ba kamar mun cuci kanmu ne. Ku rike cewa wannan wayar da kai an taɓa yin sa a unguwar Zaria da ke shiya ta ɗaya. Yanzu kuma sai filim na wasannin motsa shiki. fannin kwallon kafa a yau ne za a fara gasar lokacin hutu wato tgv a nan babban birnin yamai karon fari zai kasance tsakanin mark fc da all star ga yadda aka raba tsarin tafiyar da gasar a rukunin farko wato pool a akwai ardan fc mark fc ufc all star a rukuni na biyu pool b akwai asec a zam rekazman flamingo sai rukuni na uku pool c mai tara wazir kwara kano banifandu etoile da karshe akwai rukuni na hudu wato pool d tare da dola Solar, Ons Tepe da ANG. ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasan mu na mun gode muku da sauraron da kuka yi za ku isa ki sauraron kan lambar uku biyu biyar kyauta tare da Airtel.